masu girma shugabanninmu da suke haya tebur musamman wakilin mai girma gwamnan gombe state honorable commissioner you are welcome sir mai girma chairman na wannan kantin tsohon gwamnan mu na jihar mu sokoto state Haji Usman Faruku Monsa mai girma shugaban kungiya ta tarayyar Nigeria da Afirka Sheikh Lali Balalau manya-manyan bakin da suke haɗe tebur da shugabanni shugaban wannan taro ga baki dayansa a sheikh usman isa taliyawa alaraini jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a yau ne 25 ga watan disamba miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salatu wassalam shekara 2016 kuma yau ne ashirin da biyar ga watan rabi'u awal hijira shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas da izinin shugaban ƙungiya na ƙasa ga baki ɗaya an ba da izini da dama ga shugabannin agaji na ƙasa a ƙarƙashin mai girma darekta Muhammad Mustapha Imam Sisi da a zo a gabatar da abin da za a gabatarwa don a samu a sallami baki baya ga haka muna roƙon darekta da Allah wasu abubuwa a ɗan taƙaita su saboda mu samu daman sallama baki da suka zo daga nesa kamar mu da muka zo daga kemi dan abin da ya rage kilo dubu ɗaya dan kaɗan na ne don haka akwai mutanen ghana togo benin niger da sauran ƙasashe don haka da izinin shugaba muna kiran members dina na wakin kwamiti da hauro nan malam khalid sakatare malam adamu aliyu malam abdulbasir wayanda suke kusa wakin kwamiti a ah, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah da izinin Allah da ya shi National Working Committee na ƙasa ga baki ɗaya na tarayyar Najeriya bisa umarnin shugabanmu na ƙungiya na ƙasa ga baki ɗaya a Sheikh Abdullahi Balalau Hafizahullah mun samu izini da amincewa majalisar koli ta wannan kungiya domin gabatar da wa'azin ƙasa da ƙasa a rana wata jiya da yau sati na ya rage a garin maradi jamhuriyar Nijar. Muna gayyata kowane irin mutane da su halarci su yi shiri a kan wannan taro in Allah ya kai mana rai. muna kuma sanar da jama'a cewa za a fita wajen Najeriya sojojin Najeriya da 'yan sandan Najeriya da SSS na Najeriya da other securities suna yi mana rangwame kan wasu abubuwa saboda sun san wani lokaci wasu mutum jahilci dokar ƙasa sun san da cewa wani lokaci uzuri na lalurar wa'azi ne na addini don haka jami'an tsaro suna ɗan ɗaga muna ƙafa da musamman immigration da customs road safety da duk sauran security na Najeriya suna yi mana rangwame tsakani da Allah za mu sa mutane inda ba a sawa za mu yi lodi irin wanda ba a yi yayi overload amma har da mai ka BIO ya daga ɗaga na kafa mun gode sai dai Tunda za a fita wajen Najeriya, to ko cikin Najeriya ne akwai dokoki guda uku manya-manya. Doka ta farko a tabbatar da ba a fita da kayan laifi ba, kamar yadda cikin tarayyar Najeriya ma ba a zama da kayan laifi. Kada wanda ya kuskura direban da ya ɗauki wani mai kayan da bai san abin da kayan suke a ciki ba. ba mu yahe ba ga wani ɗan wannan ƙungiya ya ba da wani tuhin asiri ga mai son ya bi mu zuwa ƙasashen waje domin ya sai ya yi tallan miyagun ayyuka doka ne a rika bindiga doka ce a rika wuka doka ce a rika dukkan wani abu na kayan fada kamar yadda gamunan dukkaninmu gaba ɗayanmu duk wanda kuka gani da bindiga to jami'in tsaro ne na gwamnati amma mu ya'yan wannan kungiya ba ma rika makami makamin makaminmu shine Allahu subhanahu wa ta'ala da addu'a don haka kada wanda ya kuskura ya bada wani kariya ga mai fita waje kuma in an fita waje ko wace mota a tabbatar da tana da takaddu a tabbatar da ba a yi lodin kayayyaki shadda shadda atamfa atamfa kayan da kwastam na Nigeria suka sanya ma doka a fita waje da su kada wanda ya bi mu zuwa wa'azin Nijar a maraɗi, ƙarƙashin jama'atu ahli sunna wal jama'a shugabanta a Sheikh Abdulrahman Hussein Niyame hafizahullah muna roƙon don Allah ku hake doka amma abin da ya shafi yawan jama'a muna roƙon shugabanni na katsina state a ƙarƙashin a sheikh yakubu musa hassan katsina da 'yan agajinmu ƙarƙashin darakta na katsina state da su malin sirajo dibiya da dukkan wanda ke da hannu irin sheikh abdulbasir ungo mai kawo da mutanen daura muna roƙonku da ku ba da dukkan taimakon da ya kamata wurin sanar da jami'an tsaro da security domin mutanenmu da za su yi tafiya rana wata jiya da yau ya zama kenan talatin da ɗaya da ɗaya ga watan januwari insha Allah sabuwar shekara muna garin maradi bi izinillah muna neman addu'o'in musulmi daga ko'ina da dabara da muke yi na kuje da tallafi domin taimakawa ga waɗannan bayin Allah domin ba su gudunmuwa kan kayayyakin wa'azi kowane masallaci ko wace ƙungiyar jiha ko local government a nemi taimako domin a samu a taima waɗannan bayan Allah da gudunmawa kamar yadda kuka gani duk abin da muke a tarayyar Najeriya shugabannin ƙasashen yamma suna su aikowa da delegate suna zuwa da kansu akwai su alhaji ibrahim daga ghana alhaji al-hussein daga ghana akwai mutanenmu daga togo akwai tajuddin daga nijar akwai wasu waɗanda ban kawo sunayensu ba a yi haƙuri don haka muna neman kuma ku tallafa masu kuma kamar yadda kuka sani sun amince ma sheik abdullahi balalau da ya zama shugaban kungiya ahli sunna wal jama'a na garbi ifriqiya kulliha allahu akbar saboda haka muna roƙon Allah ya sanya albarka a cikin al'amura mu gabaki ɗaya. sanarwa ta biyu da mun tashi daga garin Maraɗi, sati uku daga Maraɗi ya zama ashirin da takwas ga watan Janware shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai Allahu Akbar muna garin anfa insha Allahu a kogi state mun samu izinin ƙungiya ta ƙololin koli na mu shirya wannan wa'azi a ƙarƙashin a Sheikh Abdullahi Balalau. A ƙarshe muna yi muku gaisuwar bangajiya domin ba da dadewa ba kuna fita Kano kuka dunguma kuka je Sokoto daga Sokoto kuma ga shi kun dungumo kun je garin masoyinku malaminmu sauraron zamani a Sheikh Kabiru Gombe garin a shek Usman Isa Taliyawa garin National Secretary Organizing Secretary First Aid Group na tarayyar Najeriya da Afirka shugaba Muhammad Salisu Gombe dan matashi da da tsoho. <clears throat> Saboda haka ya jama'a muna muku bangajiya da wannan haƙuri da kuka yi, yau kuma muna roƙonku kowa ya tsaya inda yake ya haƙuri, dan an jima kaɗan darekta zai zo ya faɗi abin da za a ci gaba shugaban abdullahi balalau darakta zai kira shi za mu mara musu baya za mu hau membari mu ga training ɗin da kuka yi sai dai muna roƙon wannan tuta ta hagu da ni ta yi muna kwabarin yadda za mu hangi mai zuwa daga nesa sai a ɗan juya mata salo don mu ga training ɗin ku Allah ya sa kebi sai ta zo ta ɗaya na biyu na sai na uku Sokoto na hudu zamfara na biyar gombe na shidda duk mai zama ya zama Allahu akbar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sheikh abubakar giro